Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A yau shirin zai bada hankali ne akan tsananin zafi da ya addabi wasu daga cikin yankuna a ƙasashen Turai da Asiya da kuma yankunan Afrika, kamar su Greece, Guatemala, da Honduras, da Burkina Faso, da Senegal da dai sauran ƙasashe. A yayin da tsananin zafin ke haifar da gobarar daji da kafewar koguna da kuma annobar rashin lafiya mai tsanani Wasu kenan ke bada labari akan guguwar tsananin zafin da ake fama da shi a yankin kudancin nahiyar Turai, musamman a kasar Girka inda ma'aunin zafin ya haura digiri 40. Rahusanni sun tabbatar da yadda mazauna yankunan karkara da masu yawon bude ido a wasu sassa na kasashen Turai ke guduwa su bar matsugunansu sakamakon tsananin zafin da kan haddasa gobarar daji a wasu yankuna. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da yi ta yi kiyasin cewa akalla mutane dubu sittin ne suka mutu sakamakon tashin gobarar daji kuma hukumar na ganin cewar a nan gaba yawan zai iya karuwa gobarar dajin dai kan haifar da mutuwar hatta ma ma'aikatan kwana-kwana kamar yadda bayanai suka tabbatar a kasar croatia to koya lamarin yake a kasar jamus Faruk Yabo ya zanta mana da Malam Abubakar Ahmad ɗan Kamaru mazaunin garin Osnabrück na ƙasar. Um, wannan matsala ta yanayin zafi da ake fama da shi a yankin nahiyar Turai a uh, ƙasar Jamus tana daga cikin wato ƙasashen da ainihin abin ya shafa. Kaman ya al'amarin yake a can wurin ku? Eh wallahi wannan al'amari gaskiya abin yana damun jama'a. ko su turawan da kansu abin din yana ba su tsoro wani lokaci ah, domin ah, shekaru na kusan ashirin kenan a wannan ƙasa amma hakan wannan irin canjin yanayin ban taɓa ganin irinsa ba domin muna samun ah, soma mai kyau muna samun kuma winter mai kyau wanda za a ga ko ta ina ga shi dai sanyi ga abin nan kankaran amma kaga waje na nan da kyau iska kuma mai daɗi amma wannan shekarun ɗin ya zama na cewa soma ta zo ga shi kana ganin soma ne amma a yi a rana ɗaya kaga iko Allah a yi ruwa a yi rana a yi sanyi a yi zafi duk lokaci ɗaya kana cikin ɗakin ka ji dumi ya fi ka karfi ka fita waje ka ji sanyi to abin ɗin yana damun jama'a balle ma manoman mu na wannan ƙasa a wasu ƙasashen da akwai uh, labari na cewar ah, akwai dazuzzuka da suka ƙone ma'ana bushe haka da suka ƙone kuma an samu rashin rayuka na mutane shin a jamus ma an samu haka kwarai an samu abu mai ah, makamancin ah, abin da ya faruwa wa su kasashen turawa a nan europe amma ba zan iya maka eh, ba zan cika ka da magana ba game da wannan abin domin mu ta sashin mu nan ta lower zaxon ba mu da wannan fitinan din ba mu samu ba bai taɓo mu ba kuma allah ya kiyaye mu da wannan abin to amma in dai eh, canjin yanayin din ya ci gaba kamar yadda yake yanzu ba zai jima ba za a samu matsala domin ita kasar osnabrück kusan tana nan a jamus kusan in ce kaman kasan haihuwa na wato kasan baminda a kamaru da aka haife ni a can ya zama na cewa um, za ka gani eh, savannah highland ne kasan baminda to a nan osnabrook haka shi ma in za ka duba wayansu waje za ka gan su tudu haka tuna cewa wannan kan ai kawai a cikin wani daji ne aka aka zo aka aka soma gine-gine kawai har abin aka samu babban gari mai suna osnabrück ita dai maganan bushfire da ka faɗa wannan ba a samun sa ba mu same shi hakan nan mai yawa ba amma an yi shi a wasu bangaren jamus to amma mu a osnabrück abin da ya fi damun mu shine idan aka yi ruwa da yawa wayansu anguwa wallahi ba za su ba bacci ruwa ya shiga musu kenan ɗaki ruwa ya tsatsaya kan highway mu ma she kuma an kawo su fire brigade ko kuma sape pompier eh, faransa suka ce su zo su cicire ruwan din hanya na lura kamar kana kan hanya ne ta dawowa daga kasar netherlands inda watakila ka kai ziyara shin can ma din eh, da akwai wannan matsala wallahi eh hakan ne kuwa eh domin lokacin da ka kira ni ina tuki ne to Allah ya sa motan motan motan nawa da nake tuka tana tana ansa kira automatic to da ta ansa ne muka yi magana da kai a lokacin da ka kira ni ina tazaran kilomita goma tsakanina da gida eh kasan netherlands su ma suna da yawan wannan problem din da ya kamanci flood amma ban ji inda suka yi maganan kaman bushfires wato eh, wutan jeji hakan nan amma wannan ban ji ba kuma kowane sati kusan kowane sati daga kamfanin mu muna zuwa netherlands don muna da customers a can eh, na kayan da muke ginawa wanda kuma muna sayan kuma part daga netherlands to abinda ya sa kenan eh, kaga a kowane lokaci na kan hanya tafiya netherlands dawo domin bai da nisa da mu amma maganan float akwai waje da yawa da na ji suna complain su ma ruwa na tsaya musu to kasan netherlands kowa ya san cewa su suna nan below sea level ne to ka gani eh, inda aka yi duk zai zama na cewa suna da dan fitina ko don allah ubangiji ya ba su kuma kimiyya da fasaha sun iya ayyukan da ya kamanci wannan. A wani yanayi ka ga mutanen da suke a can Netherlands din eh, sakamakon wato wannan matsala ta tsananin zafi da ake fama da shi. Eh a so tsananin zafi a Netherlands eh, ina nan kamar dai da mu muke fama da shi a idan zafin ya zo wani lokaci ma nasu yana fin namu. Tun dai a tsakiyar watan Afrilun wannan shekara ne aka fara ɗanɗana zafin kan sama da ma'aunin digiri arba'in a yankin kudancin nahiyar Turai. da ya taso daga yankunan Sahara. Akwai dai labari da muka samu na halin garari da wasu mutane suka shiga a sakamakon tsananin zafin, kuma a yayin da aka samu wasu iyalai da wuta ta ƙona wa gida gaba ɗayansa labarin haka yake har ma a ƙasar rasha inda ha usman wani mazauni a ƙasar ta rasha ke shaida wa faruk yabo muna magana ne a kan batun zafi tsananin zafi da ake fama da shi yanzu haka a yankin nahiyar turai kuma kai mazaunin can ne kaman a takaice al'amari yake gaskiya al'amari na zahi sai dai a ce na lahi wa ina alaihi raji'una a waga shekara amma kahin in maka sharhi ya kamata mu ɗauko tarihin shekarun da zahin ya tsananta a duniya da ɓangarori daban-daban a shekara ta dubu biyu da goma sha shida an yi zahi a shekara ta biyu da sha bakwai da dubu biyu da sha tara da dubu biyu da sha biyar har shekara ta dubu biyu da ashirin duka an yi zahi sai kuma zahin waga shekara 2023 ana kyauta zaton ya yi kama da zahin da an kai na 2018 shekara ta dubu biyu da goma sha takwas so wanda abinda masana ka ce ma sun ka ce a ƙasar florida a ƙasar america an yi rikodin uh, kusan ma'aunin celsius 71.5 shine mahi tsananin zahi da an kai an ka samu a ƙasar america a florida so kawai yadda mutane suka sani ana ta faɗin mutane sun san afirka adda zahi da sauransu mutane ba san da cewa eh, ƙasar tura ma ba suna da wanga tsananin zahi mai firgitaswa mai tadda hankali because zahin su ma ya hitar da hankali saboda su ba su saba da shi ba to duk lokacin da an kai nan za ga sun tagayyara sun rikice sun shiga hargitsi da tashin hankali kawar yadda na ansa tambayar ka ta baya a ƙasar rasha tana cikin ƙasashen da suke da tsananin sanyi a wani lokaci za a ga muna rakodin minus 58 degree celsius minus negative temperature wanda ina da koda freezer ta gida za a ga minus 18 ne minus 20 highest eh, ruwan sun yi kankara su ha ƙasar rasha take so duk lokacin da wannan wave din ya zo wannan sanyin yake zuƙe wannan eh, allubata ta tsananin zahi duk da yake na ce na ya haɗi ƙasa jiha irin sochi da yankuna na vladivostok da wasu yankuna na ƙasar rasha da abuda da japan za ga duka akwai wannan zaki ci. ba shi ma cita da baikalsk cry dukansu za ga akwai tsananin sanyi sai dai wannan ah, wutar daji da kake ji gaskiya ƙasar rasha allah ya kawo musu sauƙin waɗannan abubuwa yau kai mazauni a ah, ƙasar rasha ne kuma tana a wannan yanki na nahiyar turai ko da yake tana a ainihin ƙurya ne gare su misali kamar da wace ƙasa da wace ƙasa ne al'amarin ya fi kamar damuwa kamar a wannan yankin umar faruk da yake ƙasar rasha gaskiya zan ce tana daga cikin kasashen da allah ya tsare daga abun ga da bature ke cema ma hit wave su ba sa da wannan kunar daji da kake ji saboda tsananin zafi saboda garin allah ya yi shi ne da sanyi fil azal Ah, kawo ƙasa america kawo alal misali florida uh, za a ga uh, ah, death valley da kuma abin nan greenland a america za a ga Uh, abin sai dai a ce ina lahi wa ina ilaihi raji'una za ga daji ne na babbaka wutar ta zo har cikin gari ta kona mutane in short sai da ya kai har wuta har abin gan lantarkin su ma tana kama da wuta akan tsananin zahi uh, mutane ba su ruwan sanyi ga za ka ga duk sun hirgice muna gani nan ga talabijin kuma muna samun labari ga sauran 'yan uwa 'yan afirka da suke zaune a wanga yankuna na abin nan so gaskiya kasar rasha comparatively tashin gwabron zabi na zahi kawai yadda an kai a wasu ƙasashe su allah ya tsare su saboda suna da tarihi na sanyi ita ƙasar rasha amma duk da haka kawai kasa irin soci da kuma wani gehe na siberian part of the russia za ga in adan temperature duk ta daga daga 35 zuwa 36 za ga turawan suna sun hito bakin ruwa ah, sun tuɓe tsirara sabanin yankunanmu na afirka uwa da uba da ɗa a zo bakin ruwa a baje hwata ta yi bakakirin a kara hwata ga rana abin kawai festival ake ce mashi, kawai wani buki ne ake kowace shekara in rana ta hito ƙasar rasha za a ga tsoho da tsohuwa yaro da yarinya mai ciwo da mara ciwo duk za a zo bakin beach a tube tsirara daga su sai dan wani kanhoi haka a sa a zauna suna storin to wannan ranar da suka shaga shekara ita za ta yi storin cikin jikinsu ta yi metabolizing ta taimaki gina sinadaran jikinsu har sai wata shekara ta sake zagayowa wani wata na jun zuwa agas shine kuma za su sake shan wannan rana matsalar eh, ta haddasa hatta ma rashe-rashen rayuka da kuma ainihin konewar eh, dazuzzuka da yawa shin abin ya shafi kasar rasha inda kake sau eh, umar faruk in ansa tambaya ka ta gaba kasar rasha da yake kasa ce da aka sanar ma ko in ce duniya ta sanar mata da sanyi abu ne a bayyane so in ansa tambayaka ka kan kasar rasha in ce kasar rasha gaskiya da dan sauki sabanin wasu kasashe kawai yadda nake ji da sauran abokai 'yan uwa 'yan afirka da suke karatu a wanga yankuna kawo ƙasa irin ta philippines a shekara ta 2023 tsakanin watan jun zuwa watan august za ga sun yi rekodin ma'aunin celsius 42.2 wani gari da ake ce gara towa sai kuma ƙasa irin ta qatar fannin larabawa kenan za ga sun yi rekodin ma'aunin celsius 50.4 wanda ya daidai da da 122.7 fahrenheit a doha capital city na ƙasar qatar kenan so bari mu dawo a ƙasar rasha da yake ƙasa ce mai duk da haka akwai gaskiya jihohi daga cikin ƙasar rasha waɗanda adda zahi kawar jiha wadda ake ce ma sochi sochi tana southwest siberian plain tsakanin black sea da kuma caspian seas so kasassoci tana da zahi ko in ce shine warmest city a ƙasar rasha za a ga wani lokaci a ƙasar ana rekodin ma'aunin sexual 45-43 kawai kana yankunan mu na afirka wai ma bari ma in tambayi ka shin za a iya kiran abin a matsayin sabon abu idan aka lura da yanayin yadda kasashen turai suke da wato sanyi? Eh Umar Faruk za a iya kiran shi sabon abu kuma ni zan iya ce ba sabon abu bane sun da duk a kwana a tashi duk zaka ji masana suna bayani cewa kamfuna da nan ma kasar turai sabanin kasashen mu na Afirka sunan za a ga gidajen rediyo ga talabijin ana ta gargaɗin kamfuna da mutane yanda ake amfani da abubuwa irin su cooking gas da abubuwan da suke tadda hayaki kai har da motocin gada da muka takawa muna shiga suna hidda hayaki duka suna kawo barazana ga ita waga yana da ake ce ma'ozun leya so duk da level of advocacy nasu da kuma gargadi ga al'umma su za ka ga abin duk bai sa zahin ya yi rangwanta ba so ba sabon abu ba ne eh, sabon abu ne sabon abu ne saboda europe an sanar mata da sanyi Ah, kowa ka je mutanen yankunan mu na afirka za a ce a europe akwai sanyi da sauransu so particularly kasar rasha na sani akwai lokacin da rigar sanyi ma sai ka same mai hita wadda ka womin ɗinka ciki kana matsa mata abu tana huro maka zahi saboda tsananin sanyi akwai lokacin da za mu iya sati ɗaya sati biyu ga talabijin ana faɗin kada ka hito waje dan ka hito waje kana iya bushewa a kare dan in ka buɗe bakin ka bai ruhewa saboda sanyi waɗanga abubuwan duka abubuwan al'ajabi ne ga mu mazauna kasashen ga na turawa abubuwan da mu saba gani ba amma wanda hito yanki na afirka najeriya kuma sokoto ya san nan ga abu ba samun abu na ba wanga zahin nasu nan in ta kai 35 arba'in za ka ga bature ka washe hira ka washe kama da wuta kunnuwa ne hanci ko ina ya yi jajjawur. masana harkokin ɗumamar yanayi a duniya dai na ta ba da shawarwari kan yadda ya kamata a kaucewa yin abubuwa da kan haddasa ɗumamar yanayi har hakan ta kasance. Eh to ba sabon abu ne gaskiya sai dai waɗannan shekarun ne suka ƙara muni kuma ƙara munin su yana da alaƙa da da irin al'amuran abubuwan da muke yi na injimomi da sauransu na dumaman yanayi ma'ana wanda ya kore mu ya kai mu ga yanayin climate change nan da ake faman bayani a kai. Abin da aka sani ne su a can ba su da irin ɗabi'a tamu ta kashe itace don a yi girki da sauransu suna amfani da gas ne domin ainihin dahuwar abinci shin baya ga mm. matsalar kashe itace hatta shi kan shi gas ɗin ma akwai abin da yake haifarwa ga sararin samaniya? eh a kware da gaske sosai kuwa gas yana nasa babban illa tunda in ka tsaya ka duba ko itacen mu kuna da ma muke yi mu kanmu ai yana fitar da sinadarai waanda ya zamanto suna jimma yanayi to amma nasu ɗin wanda ya zamanto asalinsa da ƙasa yake fita ko kuma sarrafar da wasu sinadarai nasu ma ya hina mummuni yes kwarai da gaske tunda aika kamar su fetur da sauransu abinda suke fitarwa ma'ana iskan da suke fitarwa ko ta hannun yan injin in ka cikin motar ka ko kuma cikin janareta ko makamantansu ai carbon monoxide ne sannan yakan yi breaking yakan kakalle zuwa wasu components wanda wayannan din yakan shafi yanayi kwarai da gaske ya zama ruwan teku gaba ɗaya saman nan nata tana da zafi kwarai da gaske fiye da yadda muka zata ba celsius arba'in ko arba'in da biyu wanda ka gare su can yayi muni dama akwai abin da na so in tambaya a yankin nahiyar afirka zaka ga wani lokaci an kai har ga ma'aunin 42 wani lokaci ma har 50 da wani abu musamman a kasashe irin su sudan da ainihin da sauransu sai ga shi mm. suna su yankin zaka ji labarin cewar tsananin zafin ya haddasa tashin gobara a cikin mm. dazuzzukan su amma a Afirka ba za ka ga haka ba shi me ke kawo eh, wannan nan kaga kusan fiye da rabi in ba kaman wasu bangarori na Amerika ba wayanda ake iya kwatanta su da kaman yanayin su na da siffa kaman irin namu nan ba fiye da rabin wuraren su kaga vegetation nasu ma'ana tsiro da sauran abubuwa kaga extends yana da yawa sannan kuma ba su saba da irin wannan zafin kamar yadda mu muke da shi nan ba da tsiron har ma irin ɗan zafin da wani lokaci abu bai kai bai kawo ba kawai sai gobara ya tashi to tun da kaga duk inda ake samun guguwa ba mamaki kai tsaye ba ga jiki ba ga aljihu ba kawai za ka ga gobara ta tashi kuma wayannan abubuwa abin da ne na nature na, na Ubangiji, wanda wasu daga cikin abubuwan nan na Ubangiji sai dai a yi hasashe, amma ba a iya ba da bayani takamamme na don mi kaza ya faru a lokaci kaza. Shin wannan abin da yake faruwa a nahiyar Turai zai iya zama eh. kamar darasi ga sauran sassan duniya musamman akan abin da ya shafi eh, wato hasarorin da ake na mutuwar mutane da kuma konewar dazuzzuka da sauransu? Eh ya kamata ya zama ko da yake kaga mu har yanzu dai muna dan bambanci da su akan yanayin mu kuma da adaptation namu sabawanmu. Don kaga yanzu misali in ka tafi ko ko da makka ne misali kamar lokacin hajj kamar da muka gani za ka tarar da wayanda suka fito daga yanayi na sanyi can nan in suka zo ana wajen aikin hajji kana ganin wasu daga cikinsu in zafi ya dan buge su sukan faɗi suna shure-shure da dai sauransu sai an zuba musu ruwa mu kuma kayan karuwa muke <laughs> ka fahimta karuwa <laughs> muke mun riga mun saba da wahala ka gane wala komai baya samu mu mukan zai mu tashi abin mu eh, To duk wayannan abubuwan ne da ke faruwa kaga abu ne wanda ya zamanto irin wannan heat wave da suke da shi yanzu yana shahuwa komi da komi na rayuwa ma'ana can ɗin ma. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sashen hausin Radio France International, musamman Faruk Muhammad Yabo da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisa